tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da sha biyu ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke cikin wannan tafsiri mai suna ma'alimu tanzil na al'imam al-bagawi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi muna ƙarƙashin tafsirin suwatu fusilat inda in ba manta ba allah madaukin sarki yana jawo hankalinmu cewa duk yanda rayuwa ta yi tsawo kuma muka gamsu da rayuwan muke santa muka samu natsuwa a wannan gida na duniya da ake shimfiɗa rayuwa iri-iri wace rayuwan ana yin ta cikin biyayyen Allah wata rayuwan ana yin ta cikin saba ma Allah tsantsa wata rayuwan kuma ana yi ana raba kafa yau abu Allah gobe abu jire ma Allah to duk yanda rayuwar ta natsar da mu ta gamsar da mu muka aminta da ita to Allah yana shelanta mana cewa watan wata rana akwai ranar da za mu haɗa ina mu ina mu mu bar gidan duniya kuma mu bar rayuwa Allah madaukin sarki yana sanar da mu babu wani hali da zai dimanta dindindin gabawa kowane irin hali ne hali na ni'ima ne yau in kina da lafiya ki fara lissafin cewa watan wata rana za ki samu kanki a yanayi na rashin lafiya sai ki amfani da lafiyan da Allah ya baki domin tsirayen abin da zai zo a lokacin da rashin lafiya ya sauka haka idan kina da arziki ki sani cewa watan wata rana talauci na nan tafi haka idan ɗaukaka ne na malanta ko wani fice ne na siyasa ko abin da ya kama da haka watan wata rana ɗan adam zai rasa wannan mafi mahimmanci shine rayuwa ki tabbatar da cewa ya baiwar Allah kin yi guzurin abin da zaki mori lahira a yi da ke shine ta hanyar bin abin da Allah madaukin sarki yake so a cikin ayoyin da makaranta jiya Allah madaukin sarki mana magana kan tashin alkiyama yama tashin alkiyama gaskiya ne duk mutumin da bai kintsa ba bai shirya ba bai yi tanadi da tattali ya hada guzuri ba to za a mamaye shi Allah madaukin sarki ce kiyama la ta'tikum illa bagta a afke za ta zo ban shirya ba baki shirya ba a kawai sai Allah ce yau kiyama ta tsaya a lokacin ne dan adam wanda ya shantake a gidan duniya zai gorin ina da za a ba shi dama da zarafi ya komo gidan duniyar nan ya yi yan gyare-gyare Allah madaukin sarki ba zai ba dan adam wannan damar ba kin riga kin yi asara kin tambade kuma tambadan nan za ta bi ki dindindin babu ranar fita Allah madaukin sarki yake yi shi yasa Allah madaukin sarki yake bayyana mana cewa su waɗanda suka kauce ma Allah madaukin sarki suka bauta ma wani wanda ba shi ba kamar yadda muka bayani a baya ce bauta shine an san umarni kowane iri na yi ko bari a wajen wani da ba Allah ba wannan ita ke ce ma bauta to duk wanda ya kuskura ya sa a wani waje wani wanda ba Allah ba to an tashin alkiyama ya shiga uku ya lalace a yau Allah madaukin sarki zai buɗe mana wani faifai kada ki yadda Allah madaukin sarki ya saka ki a cikin wannan faifan domin in kin shiga ciki to akwai nadama ta dindindin wanda mutum zai yi mara amfani Allah zai ba mu labarin kafirai da kuma mutanen da su rayuwar duniya ne suka sama gaba abubuwan da ke fuskantar su na lahira da sakamako bai dame su ba shi yasa su sun fi damuwa da duniyar ne lahira ba su damu da ita ba Allah maraukin sarki ya kiyaye aya ta tara Allah maɗaukin sarki yake cewa a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط الله مريكين سركي لا يسأم الإنسان الإنسان هنا مالي الكافر shi kafiri har kullum baya gajiya baya bari dangane da min du'a khair kullum da yana roƙon alheri da shi alheri ya zai samu alheri to menene alheri yace ai la yazalu yas'alu rabbihi alkhair bai gushewa shi kafiri kullum alheri yake roƙo ya'ani almalu walgina wa siha shi ne ya samu lafiya ya samu kuɗi ya samu wadata da ɗaukaka wannan shi ne abin da yake gaban shi wa in massahu sharru duk lokacin da sharri ko ya same shi shine shiddatun walfakar walfakar. aka samu tsanani ya samu kafiri ko talauci Allah maɗaukin sarki ce faya osun min rauhillah sai ka samu kafiri ya yanke tsammani daga rahamar Allah qanutin min rahmatihi gani yake Allah maɗaukin sarki ya juya mai babi da shi shi sa idan kafiri ko kafira suka samu kansa cikin damuwa da kunci sun fi kowa raki a lokacin da suke sa ran su samu wani abu koya yake sun fi kowa ihu da kwarototo da hayaniya shi sa yana daga abin da idan jagorori musulmi ba su fahimci alkur'ani ba za su dade suna wahala wai a ce kuna da ba a hannunku kafirai zo suna muku ihu wai ku saki wannan abin a hannunku dama Allah ya ce wannan ɗabi'ansu ne lokacin da musulmi ke mulkin ƙasar nan kafirai suke ta hayaniya suke ta surute a jaridu suna batanci kiri da muzu kawai dare ɗaya sai musulmi suka ba kafirai mulkin wai don arna su shiru ba a haka don dama ɗabi'ansu ne kuɗi da wadata da mulki da lafiya wannan shi suke nema kuma in sun rasa sun ci gaba da hayaniya kenan da za a ja baki a yi shiru a ci gaba daga halin da ake wallahi iyakan hayaniyan za su ba su ƙarin wani abu ba a yau al'amari ya koma hannunsu kuma irin abubuwan da suke faɗi sun daina faɗi ne matakan da suke ɗauka a baya sun daina ɗauka ne shi sa ya kamata a ce duk wanda zai zama jagora daga cikin jagororin musulmi ya zama yana da kan gado kuma ya kasance ya san halayya da ɗabi'un mutane in ba haka ba sai ya wahala kuma ya wahalar kafiri dama ɗabi'an shi kenan ya zai samu kuɗi kawai shi ne matsalan shi in ya samu kuɗi sannan ya taka mataki na gaba ya zai samu mulki in ya samu wannan shi ne zai matsa gaba to kuma yana neman lafiya ko ta halin kaka ana ɗan tsungulin shi ɗan kaɗan ya dinga korototo da ihu kenan wannan ɗabi'a ne na kafiri ina fata mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya kiyaye mu daga ɗabi'a irin na kafiri kunga ga cin abin da kafiri yake nema bai neman imani bai neman aiki na kwarai bai neman ɗabi'u na kwarai kyautata mu al'umma da jin kansu ba shi ke gaban shi ba abin da yake tunanin shi kawai shi ne zai samu ya ji daɗi dama Allah madaukin sarki ya fallasa mana asirin su da cewa ya alamuna zahiran min alhayatid duniya su dai kawai rayuwar duniya anan sun kware amma duk abin da ya shafi lahira to su wannan ko tunanin shi ma ba sa yi Allah madaukin sarki ya sawwaka a gaba sai ya ce wala in azaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra amassathu la yaqulanna ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ Allah madaukin sarki ya ce wala in azaqnahu rahmatan minna idan ku aka yi dace Allah madaukin sarki ya san makafiri wata 'yar rahama daga wajen shi atainahu khairan wa afiyatan wa gina an ba shi dukiya an ba shi lafiya ya samu zaman lafiya da wadata min ba a da masadhu a bayan da wani kunci da bacin rai da talauci ya taba samun shi min ba da shiddatin wa bala'in a asabadhu a bayan da aka taba wayan gari ya taba santan kai cikin wani bala'i na yaki ko na annoba na talauci ko na tsoro da rashin zaman lafiya la na hazali sai ku ji kafiri na cika bakin cewa yau ai wannan zaman lafiyan da ya samu ai mu ne muka samar da shi jama ba kwa jin gwamnatoci abin ta kai ce ayo hadda na musulmi wai sai a ce wai wane ne samar da zaman lafiya wannan tsokanan Allah ne fa tsokanan Allah ne da kokarin fusata shi Allah madaukin sarki shi ya samar da zaman lafiya Allah shi ke samar da arziki Allah shi ke natsar da al'umma su samu kwanciyar hankali ɗan adam bai da hanyar da zai samar da wannan sai dai yana bin asbab mun gano wannan da ku har ga girmama Allah ce Allah maɗaukin sarki ya samar mana da zaman lafiya sakamakon ƙwazo da ƙoƙarin da wane ya yi kun fahimci wannan da kyau ku mana shi ya yi ƙwazon ba ƙwazon ne ke samarwa ba amma Allah ne ya samar to in an yi wannan sai Allah madaukin sarki sai sa abin ya ci gaba amma muddin ya kasance al'umma sun kwace ma Allah madaukin sarki ikon shi da daman shi an ɗauka an miƙa ma wasu kasassu gajiyayyu to wannan zai fusa ta Allah Allah madaukin sarki ya kiyaye to sai kafiri ya ce hazali yo ai wannan kwazo na ne ai bi amali wa ana mahabubun bi haza yau ai dama ina son wannan ƙoƙarin da ne ta yi ina ta ƙwazo wannan shi samar man da wannan abin aiki. wannan tabbatacce ne a cikin aikin ƙaruna ƙaruna kamar yadda alkur'ani ya bayyana mana cewa kana min ƙaumi musa fabaga alaihim yana daga cikin jama'an annabin musa kawai dare ɗaya sai ya ɓalle daga cikinsu ya koma ya ci mutuncinsu ya ɓata masu inda malaman tafsiri suka ce A annabi musa yana gudanar da da'awa su karunu su ne manya-manyan na hannun daman shi to sai ya zama kullum za a yi bara za a roƙi kuɗi ana son a gudanar da harkoki na addini wata rana a samu wata rana ba a samu ba sai ƙaru ne ya ce musa kana da fuska a wajen mahalici ka roƙi allah maɗaukin sarki ya azarta ni sai mai amfani da arzikin da Allah ya bani domin sharewa addinin Allah hawaye kullum mu kenan bara yau a bamu gobe ba a bamu ba ana ta mana gori ko ina mu kenan ana ta surutu a kanmu addini ya tsaya ya kamata a ce ya kai waje kaza da kaza da kaza amma duk bai kai ba to ya haka nan Musa ya ce mashi arziki na zuwa da matsaloli irin nashi tsaya matsayin da Allah maɗaukin sarki ya tsaye da kai wannan zai fi maka ya ce shi dai a mai addu'a irin abin da ya faru da wani daga cikin sahabbai ne mai suna ibnu jamil wanda ibnu jamil daga baya faruwan abin da ya faru gare shi ya komo ya tuba shi ma ka ce ya zo ya roƙi annabi ne ya mai addu'a ya samu arziki manzan Allah ya mashi tun yana zuwa sallan jam'i har aka waye gare sallan jam'i ta gagare shi tun yana zama cikin mutane har ya ƙaurace masu aka ce har ya koma bayan garin madina da zama lokacin da aka aiki na umar Dan khattab ya je ya an so zakka a hannun masu kuɗin musulmi a madina cikin waɗanda ya je ya ƙwanƙwasa ma gida neman zakka akwai ibnu jamil ibnu jamil ya ce ba zai bayar ba an dame shi da neman taimako kullum ku kenan bara a kawo a kawo kullum ko muna bayarwa ba mu ganin abin da ake yi exactly irin abin da mutane a yau suke gaya ma addinin Allah sayyidina Umar ya dawo sai ya karan manyan attajirai guda uku waɗanda ake sa ran za a samu kuɗi masu yawan gaske a hannunsu sai kuma ba a samu kotaro ba attajiri na farko shine Abbas ya je wajen Abbas kai tsaye Abbas ya ce na ƙarfi ne ya wuce gidan khalid ibn al-walid ibn walid ya ce ai kana da karfi sai ka ɗiba shi kuma ibn jamil ya ce ba zai bayar ba to annabi sai ya ce shi abbas ya ba da na shekaran da ya wuce da na bana ne shi sa ya ga yana bin mu bashi ya kuma za a tura an su sai ce ya umar kun san abbas ɗan uwan mahaifina ne na ne saboda ka in kun ji wajen shi ku rika tausasa mai wajen magana shi ko khalid babu zaka a dukiyan shi ya riga ya yi wakafin dukiyan baki ɗaya ce duk abin da ya samu aikin allah zai da ita to kaji wajen khalid an so zaka shin bama bamai zai baka da albarusai da bindigogi to abin da yake siya ke shi soja ne babu zaka a dukiyan shi sai annabi ce amma ibnu jamilin shi ko ibnu jamil sai annabi ce ma yantaqimu minna illa annahu kana faqir fa aghnahu Allah godiyan mayu yake mana da cikakken fakiri muka yi mai addu'a Allah ya azarta shi yanzu kuma zai fanshe haushin shi akan mu ibnu jamil na jin wannan magana sai ya sheko ya zo ya tuba ya kawo zakka ya zama salihi mutumin kirki aka ci gaba da gudanar da addini tare akasin ƙaruna shi ko ƙaruna da kuɗi suka burin kasa ya juya ya ga duk gari shi ake kallo wai ai sai tsiya ya taso ya ce inna ma'utituhu ala ilmin indi wannan duke da kuke gani ilimina ne na kasuwanci da ƙwarewa na da iya shige da fita da kungiya kungiyan kasuwanci ya samu man da shi kuna tsammanin wannan ya taimaka mu malami suka yi mai wa'azi suka ce in mm, mm, wabta gifi ma a takallahu daral akhira wannan dukiyar da Allah ya baka neman gidan lahira da ita wala tansa nasibaka min ad-dunya ba wanda yake kaka ji dadi ka samar da rayuwa ingantacciya na halal gare ka wa ahsin ka kyautata ma talakawa da marayu da masu dan karamin karfi kama ahsanallahu ilayka kamar yadda kai ma Allah madaukin sarki ya kyautata maka wala tabghil fasada fil ard karka daure ma fasadi gindi mawaka da masu kalankuwa karuwai da kawalai yan daudu da yan iska a waye gari a ce dukiyanka a nan kake zuwa kake kashe ta karka saki karu ne ya sha kulatin bangaro da su ya ci gaba da abin da yake haka aka waye masu waye gari masu kwaɗayi daga cikin mutanen gari kullum wayen gari suke addu'ansu su Allah maɗaukin sarki ya masa arziki irin na ƙaruna har ma an ƙaruna ya fice fi zinati ya irin hawa irin na masu kuɗi yana kewaye gari manyan bayi nashi suna ɗauke da manya-manyan akwatuna ɗauke da mukulle na taskokin arzikin shi sai ga ji talaka suna cawayo da ma Allah maɗaukakin sarki ya mana baiwa irin na ƙaruna innahu lazu haddin a ka'al wallahi ƙaruna ya dace Allah ne ya samu ɗaukaka ya hai mm. da zan samu ne ko ɗan karo ne zuwa aure ni wallahi zan samu fanta da kek doya da kwai ma ɗan huta ma ɗan wata ya mana gidan zamani da ƴan motan yayi ya ba shine kwaɗayin mata yanzu ba sai ka ji ana mace addu'a ana cewa Allah ya sake haifi matan gwamna wai in ta haifi gwamna za ta dade ba gan shi ba yana ce yana hidan amma matan gwamna kullum ana ganin tana ɗibo kuɗin al'umma tana kawowa Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu Allah sake aure ki haifi malami ustaz mai karantar da hadda islamiya kin gama hada arzikin duniya da lahira amma billahi azim kika dauki wanda kika haifi wacce za su ɗibo kuɗin talakawa su kawo maku za ku ci anan ku ci duka a can abin da ke damun mutane kenan karu ne ta fancamawa ya yi ta fancamawa yadda yake so musa ya dame shi da wa'azi kullum aika mai da wa'azi ya ji tsoron allah yau za a gina makaranta za a gina masallaci ana son a sai kaza tun yana bayarwa ya zo ya daina bayarwa na sai ya fara shirya tsiyata ko iri-iri aka ce ya je shirya da wata karuwa ta shiga ta kifa koko ko ta cusa kaya cewa wai an mata ciki kuma su a banu isra'ila karuwanci aibi ne kuma a cikin karuwancin ba abin da yake cikin shegi sau da in kuka yadda aka haife cikin shege a yankinku to bala'in da zai biyo baya Allah kaɗai san yawan shi nan da nan nan da nan sai aka binciki a ke waye maki ciki ta ci a zan nuna maku ma haɗo wajen wa'azin musa an jima ana zuwa nawa musa yana ta wa'azin tsoron allah yana ta wa'azin tsoron allah can sai ta ɗaga hannu ta ce wai wannan abin da kake faɗi mu ne talakawa jahilai kawai muke bi ko ko hadda ko malamai masu wa'azi annabawa yace duka ne sai da ce wannan cikin waye mun ta ce ke ne za faɗi ɗan musa ce ke kika san wanda ya maki ta ce kai ne ya ce ni to musa kun sai yana da zafi annabi musa na da zafi in manzan allah ne sai mata addu'a shi ko annabi musa garin allah ya waye ya jijjifin sammako ya shiga gari fawajada yaƙa rajulaini katatilani sai ga wasu mutane biyu suna dambacewa hadha min shi'atihi wannan ɗan hannunsa annabin Musa ne wa hadha min aduwwihi wannan kuma ɗan kafan su fir'auna ne fastaghathahu alladhi huwa min shi'atihi ala alladhi min aduwwihi sai wancan ɗan hannun su Musa ya ce Musa taimake ni ya cuce ni wajen rabon fada fa wa kazahu Musa sai mai dundude kawai wan bulo sabon dai kan ki ce kaza kawai ya faɗi ya mutu annabi musa bai da wasa sanda annabin musa ajalin shi ya ce ka mala'ikan mutuwa ka tura ka ce je ka ɗauko ran shi hadisin na cikin bukhari kawai ya waiga a gidan shi kawai sai ga wani kato a gidan shi mala'ika ya rike da ya zama mutum ya zo shin da dama kila sun saba zuwa ya ɗauka babu matsala yana shigowa annabin Musa ya ga mutum a gidan shi ko tambaya babu kawai sai ya shashi tafi ya tsinke mala'ika da mari pow idan mala'ika ya tsalle fita idan shi ya fashe mala'ika ya ɓace annabi musa ci gaba da harkoki? shi mala'ika ya koma ya gaya ma Allah ka aike ni wajen mutumin da bai son mutuwa ya ce kuma ka gaya mashi ya nemi sa ya dafa bayan son haka da tafukan hannun shi adadin kowane gashi daya hannun shi ya rufe adadin gashin da ke wajen kowane gashi daya an bashi shekara daya ya koma ya gaya mai ce a ah, to in sun kare me zai biyo ba sai ce mutuwa sai ce fal'a kuwa ne to mutuwan ta zo ta ɗauke ne yanzu na shirya jama mai amfanin mutum ya daɗe a duniya kuma a waye gari karshe dai mutuwa zai mai amfanin daɗewa idan amma in kin san in kin daɗe za ki aiki na kwarai da za ki gyara lahiranki to daɗewa na da amfani amma in ba za ki gyara ba to ya bai da amfani annabi musa haka ka ɗauki ran shi ita wannan bayawar allah da aka bata 'yan kuɗi aka nuna cewa ana tare da ita amma fa da sharaɗin ta zo ce wancan makircin sai ta yadda annabi musa nan da nan sai ya ɗaga hannu ce ya allah ga wannan ta zo ta ɓata da'awa ta zo te kaza te kaza allah ce abin da kake so ka roƙi ka ba da umarni yayi nan da ne ya ce ya allah ƙasa ta kama ta ƙasa na tsotse ta tana zulmawa ciki tana roƙo wallahi ƙarya ne wallahi ƙaru ne wallahi kaza ne wallahi kaza ne ina na musa ko kallon ta biyu ba shine Allah madaukin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw musa fa barra'ahu Allah mimma qalu kar ku zama kamar waɗanda suka cutar da annabi Musa ko suka ce maganan kazafin gwaiwa ko suka ce maganan ƙazafin cikin shege wasu ka ce duka ƙarshe allah madaukin sarki ya bar lantar da shi ku kalli yadda ƙaro na ya koma cin mutuncin masu addini don yana da kuɗi ran da wannan abin ya faru da kama wannan karuwan a ranar allah madaukin sarki ya ce fahasaf na bihi wa bidari hil'art da ƙaruna da gidajen shi da komi nashi allah ya nutsar da su su kuma talakawa masu son abin duniya da suka ga abin da ya faru suka ce wai Allah ya rufa mana asiri ai damu ma da mu aka yi shi yasa idan kin ga Allah madaukin sarki ma wani rufin asiri ko ki daina kwaɗayin ke ma ina dama haka aka yi maki ki roki Allah madaukin sarki ya sa mai albarka a nashi ke ma Allah ya sa maki albarka a naki Allah ya sa mu dace to shine sai yake cewa wala in azaqnahu rahmatan minna min ba'da darra masarhu la yaqulanna hadha li yace wannan ai kwazo na ne wa ma azunnu sa'ata qa'imatan kai ko ma zato bana zata da kiyaman nan ai kiyama ma ina zai wahala duk masu faɗin wani akwai kiyama akwai kiyaman nan duk wasa suke Allah ya bamu labarin wani takadari a cikin alkur'ani makocin wani salihin bawa a gona shi wancan salihi sai kasance yar gonan shi yar karama ce shi ko wannan fajiri yana da hamshakiyar gona duk abin da yake bukata ɗan amfanin gona Allah maɗaukin sarki ya mashi Allah ce atat uklaha kullahi ne da rani da damina da sanyi da komi ana samun amfanin gona a wajen amma sai kafirce ma Allah wada khala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma azunnu an tabida hazihi abada sai ce wa ma azunnu sa'ata qa'ima yace ko zato ma tashin kiyama za a yi ma bana yi ba wani magan tashin alkiyama shi ko abokin shi ce mm mm kaka kafirce ma Allah dama su kafirai sun kasu gida biyu ko uku dangane da imani da ran tashin alkiyama Allah ce amma ya ta tasa'alun anin na ba’il azim waya kan menene suke ta kwalafucin tambaya suna tambayan ka ne don gane da labarin nan mai girma na tashin alkiyama alladhi hum fihi muhtalifun wanda suka samu saɓani a cikinsu wasu na cewa inna dhunnu illa zanna wa ma na bin mistakini wai zato suke yi amma ba su da tabbas kun gano wannan da kyau ko wasu kuma suka ce ina wa ma azunnu sa'ata qa'ima sam ma ba za ta shi alkiyama ba ayin mutu wa haya wa ma da illa dahar mu mutu ne mu tashi ba komai ke halakar da mu wasu tsawon zamani ma'anan wannan shi ne yanzu muna raye Za mu mutu sai a markaɗa rayukanmu a sa a cikin wani kun gano wannan da kyau ko sai mu ƙara fitowa a wani waje shine tanasul arwah za mu rika shiga daga na a fitar da mu can daga na a fitar da mu nan su ne 'yan dahariya wa ma yuhlikuna illa dahar su kuma suka ce a ai yanda muke manya a nan gidan duniya a lahira ma haka za mu tashi a matsayin manya ba ga kautawa manya muke a nan ma a lahira manya muke la'uta yanda malan mawalata walada za a ba mu dukiya za a ba mu 'ya'ya za a ba mu komi manyan mutane za mu tashi to kun da kafirai suka mai da lahira abun wasa shine cewa ma azunnu sa'ata qa'ima ko zato ma kiyama za ta tashi ma bana yi sai ce wala in ruji'tu umma an mai da ni ila rabbi inna li indahu lal husna ai za a bani ba karamin abun alheri ba za a kyautata min ba karamin kyautatawa zan samu ɗaukaka da bunƙasa sama da duk da ake zato shine ce ya ƙulu hazal kafir lastu ala yaqinin min al yana son ya ce ne shi bai da yaqini akan tashin alkiyama fa in kana al'amru ala zalika in al'amarin ya zama kan haka to kun ga na ci banza kenan abu ya wuce ba tare da na wahala wajen ibada ba wardittu ila rabbi inna li indahu lal husna in kuma an maida ni wajen ubangiji kiyaman ta tabbata haka ne to yadda Allah ya kyautata mana a nan gidan duniya a can ma haka zai kyautata mana ay aljanna ay kama atani fi dunya siyutini fil akhirah inda Allah ya girmama ni ya bani amfani da ɗaukaka da mulki da dukiya a duniya to ma a lahira haka Allah zai ma kun san waɗannan kafiran da ke da mulki ke da kuɗi ke faɗa aji ɗauka suke har a lahira ma haka Allah maɗaukin sarki zai masu ƙarya suke sai ke cewa Allah maɗaukin sarki falinunabbi annal ladina kafaru bima amilu tabbas za mu bai wa kafirai labarin abin da suka aikata ibn abbas allah ya ƙara musu yadda ya ce dan nahum ala masawiya amalihim za mu tsaye da su mu nuna mu kowa mugun aikin da ya aikata ya ji ya gani wala nahum min al'azabil ghaliz Allah madaukin sarki ce za mu masu azaba mai kauri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a ya azaba mai kauri take Allah ya bamu labarin shiganta cikin alkur'ani lahum min jahannama mihadin za a masu shimfiɗa ne da garwashi na jahannama kin san yadda ake dakin yadda ake tiles to haka za a yi masu tilin ɗin jahannama amma da garwashi komin fauƙihim rawashi kuma za a yi masu wani irin shimfiɗa kamar yadda aka yi silin ɗin nan amma kuma da garwashin wuta haka za a rika sa 'yan wuta a cikin wuta kuma ku ɗauka fili ne za su wataya a'a a matsa suke za sa slab a gaba da baya da gefe da gefe da ƙasa da sama haka za sa ɗan wuta wani a sama wani a sama wani a sama haka gidan yarin yake allah madaukin sarki ya kiyaye amma fannin wuta kuma ana masu ambaliya da me da tafasasshen ruwa ku kalli wani irin ruwan bala'i a jahannama jama'a ruwa ne ya shiga cikin wuta kuma bai kashe wutan ba wutan bata kona ruwan ba ruwan ɗan bala'i ne wutar ma ‘yar bala'i ce ga kunami kunama ‘yar bala'i ce wuta bai kona ta bai ta kuma ba ta kashe wutan ba ga macizai ga mala'iku ‘yan musiba a ciki kawai ɗan wuta suke nema kawai ci gaba da azabtar da shi don Allah ya sa su la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma umaru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a duk abin da zai sa mu shiga wuta mu bari wallahi ba ki san wutan lahira ba ga wasu bishiyoyi a gidan wuta na bala'i na zaƙo wanda za a rika ɗibowa ana danna ɗan wuta ana cewa dole ya ci in ya ci sai gama gara azaban wuta da wannan zaƙon ɗin da ya ci ya ji kishi a kawo mai ruwa hamiman wa ya sha ya ce kai gara ma azaban wuta da wannan kuma ga bala'i ga mala'iku da gora nema suke kawo suna shirga nau'ukan bala'i iri-iri Allah shi kiyaye Allah madaukin sarki a gaba sai ce wa idza an'amna 'ala al-insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu ash-sharru fadhu du'a'in 'arid Allah madaukin sarki ce wa idza an'amna 'ala al insan duk lokacin da muka yi ni'ima ga ɗan adam a'rada arada wani bi janibi sai ga ya bijire mana sai da yana addini sai koma yana tsiwa ga Allah wani abi janibi ya koma yana takawa kun san yan gayin da gawo sai ga tafiya ɗan kakkantarewa ga ko kamar yadda yan matan ƙauye idan wai tana son ta nuna ita ta isa sai ga ta tafiya tana yanka yauki tana tana wani haka kan <laughs> wata kuturon dandali shi kuma gari ya sa hannu ɗaya a juka ta yana tafiya kawai yana barazana abin shi kawai ba ka suke yi ba wani abi janibi ya koma yana yana yana mutane kallon uku awo yana raina mutane yana nuna cewa shi ya fi ƙarfin kowa gaya gaya mutanen allah kenan ina fatan mun gane wannan da kyau wani abi janibi wa iza matsahu sharru amma sharri na samun shi talauci ko rashin lafiya annoba ko kuncin rai fa in arid ya fi kowa kurututu wajen roƙo ta yamma addu'a ta Allah Allah ya ta addu'a ya ta ihu ya ta raki kowa sai ya ji an mai ba daidai ba ya ta hayaniya kafiri kenan ce kathirun ya ta addu'a ya ta surutu da kurututu da yawa wal arabu tasta'milu at-tawl wal ard fil kathara idan abu ya kasance mai yawa sai laraba su ce mashi a tsawon ko su ce mashi a fazzu fazu du'a'in arit yuqalu atala fulanul kalam wa du'a wa a'rada ay akthara ma'ana ta surutu sai kowa ya gane cewa ya shiga cikin matsala wannan shi da ɗabi'an kafiri amma ɗazu an mai baiwa kun ga bai gode ba ya ta tsiya ta ku ko kuma yanzu an ɗan taba shi kuma ya fi kowa korototo yanzu kafaran duniya za su hau jiragen yaƙi da wasu jiragen marasa matuki je su ta jefa bama bamai a gidajen musulmi suna kona kasuwanni da makarantu da asibitoci amma da za a samu musulmi kwaya ɗaya ya jefa sojan isra'ila da dutse duk duniya sai an nuna sai ta hayaniya amma ɓannan da suka yi ba su gani ba inda za su saci mai a ƙasashen musulmi su ta ɓargaza iri-iri ba wanda zai ci sun samu ni'ima zai su gina stadium su gina wajejen wasanni da abubuwan shirme ta yawa amma da za a yi rashin sa'a an kama musulmi ya yi fashin jirgin ruwa duk duniya sai ya ji labari amma wanda suka haƙa suka sata ba wanda zai ci inda Allah zai sa masu albarka a gonakinsu su yi noma su samu alkhairi su samu albarka da ɗaukaka ba wanda zai ci har a waye gari idan aka yi noma a amerika noman shinkafa da alkama noman da za a iya yadawa a duniya kowa ya ci amfana sai su ga in sun yi wannan al'umma za su ƙara samun sauƙin rayuwa za su bijire masu sai su kwashi ton ton miliyoyin ton na kayan amfanin da al'umma za su ci su rayu sai je sai su zuba a teku gwamnati za ta siya ko'ina idan aka ji a najeriya an yi irin wannan noman haka in suka ji a waje kaza an yi wannan noman haka haka haka suke yi a zamanin sardauna an yi shekaran da aka yi noman gyada a ƙasan nan gyada sai da ya kasance duk duniya a arewa ake siyan gyada a najeriya ma a arewa duk duniya najeriya ne ta azarta duniya da noman gyada da izinin allah cikin jawabai da aka yi wajen kaddamar da sai da wannan gyadan sai saddaune ce nan da shekara kaza masu zuwa muna sa ran ba za mu buƙaci wata ƙasa a duniya wajen abin da ya shafi tattalin arziki ba za mu ƙara bunƙasa noman gyaɗa da ya wuce haka da suka ji wannan sai suka kawo irin gyaɗa wanda suka gurɓata shi aka ce mai aure ne mai kaza ne don ku yi da yawa a gyaɗa mai amfani a yi wane ne a yi wane ne don mu ma muna so kun taimaki mun ji daɗe sadau ne ce ba ma so za mu yi amfani da irinmu da muke da shi aka yi amfani da kafiri na wancan ɗaya ɓangaren na ƙasan aka zo aka yi ca sadau na suka ansa a wannan shekaran da aka noma gyaɗa sai gyaɗa sai wannan gurɓata irin da aka yi sai ya harbi ƙasan kuma ya harbi gyadan da aka noma sai annoban ya je distos din da aka tara tsofaffin gyaɗa kuma ya harbe shi amerika sai ta fito ta ce kar a sai gyaɗan najeriya saboda yana da illa iri kaza sassa da wani suka ce ya illa aka ɗibi gyaɗa aka kai ƙasashen duniya mabambanta aka gwada sai aka ga wannan illan kuma da suka faɗa tun daga wannan lokacin ba ƙara dalan gyaɗa a najeriya ba kafiri ya ce wai zai kawo tawadan arna a ɗiga ma 'ya'yanku wai ya kawo wai agaji gunsa ga ɗan hausa anya allah maɗaukin sarki ya kiyaye an mana mun gani yau inda su waka taɓa allah kaɗai san hayaniyar da za su allah kaɗai san korototan da za su ina fata mun gano wannan da kyau allah maɗaukin sarki ya sa mu dace a gaba sai ya ce قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد Allah madaukin sarki ya ce qul ara'aytum ku bani labari mana in kana hadha alqur'ani min indilla. idan wannan alkur'anin ya tabbata Allah ne ya saukar da shi domin kafirai a farko suna da shakkan alkur'ani ba Allah ne ya saukar da shi ba annabi ne ya tsara abin shi wasu dattawa suka taimaka mai da wasu masu hikima ba littafin Allah ba ne har ma ya kai ga kafiran duniya suna cika bakin cewa in kana haza huwal haqqu min indik ya Allah in qur'anin ya tabbata kai ka saukar da shi to fa amtar alaina hijaratan minas sama' imani kake son ka yi to ba za a yi ba ka saukar mana da duwatsu daga sama an kiyaye imanin a itina bi azabin alim ko ka zo mana da azaba mai raɗaɗi sakamakon tukuncin ciwo maka da muka yi wannan shine ihun da kafiran duniya suka yi shine Allah ce kul ara'aytum in kana min indillah in ƙur'ani ya tabbata Allah ne saukar da shi summa kafartum bihi ko kuma nan kun kafirce mashi to ya za ku samu kanku a ciki kenan kowa ya an samu kanshi an su yanzu wannan addini da muke ta kiran mutane a zama mutanen kirki masu tauhidi masu mutunci masu ɗabi'u na kwarai mutane suna ganin ana matsa musu ne ana takure su ana matse su yanzu aka je lahira kuma Allah madaukin sarki ce wannan takuran kuma shi yake son mutum ya takura kanshi. shi don Allah ya zaki don Allah ya zaki anan gidan duniya kin ki yin abin da aka ce ki kin miƙe kafa ki a dole ga yar hutu ki a dole ga kaza kin je lahira kuma aka ce wannan abin da kike kyama shi Allah yake son ayi ya zaki sai Allah ce man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id summa kafartum bihi man adallu shin wane ne mafi bata mimman huwa fi shiqaqin ba'id shin wanda ya shiga bala'i da musifa khilafan lil haqqi ya saba ma gaskiya ba'idin anhu ya nisanci gaskiya ai fala ahadun adallu minkum babu batacci wanda yake ku bata da kuka kafirce mu alqur'ani kuka bijire mai ba ku yadda littafin Allah bane tare da an kalubalance ku zo da irin shi ko kasa babu batattu babbo irin ku abin ta kai ce kafiri ya ci mutuncin alqur'ani ya ce bai da littafin Allah bane ya karyata manzon Allah cewa manzon Allah ya kirkiri ƙarya ya zo da shi ya danganta ma Allah ya ƙi annabi ya adawa da annabi abinda kai ce wai ke yanzu sai ke ce wai kafiri ya gamsar da ke kafiri mutumin kirki Allah ke hankali da rayuwanki ranar kiyama ba za ki ga manzan Allah ba Allah shi kiyaye aya ta gaba ya ce سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى bayyana lahum. حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد الله يا شيخ ربدس ما دي بيجري مع الله با سنريهم آياتنا في الآفاق za mu nuna masu ayoyinmu za mu nuna masu iyawanmu za mu nuna musu kudura da iradanmu fil afa ibn abbas allah ya kara musu yadda ya ce ya'ani manazil al'ummin khaliya za mu bar musu kufi na al'ummomin da suka gabata aka rabar ragargaza su kamar su suddum kawai lot mutanen lot da suka ɗauko ɗabi'a na liwati matan garin kuma suka ɗauko ɗabi'a na matigo suka koma iskanci iri-iri Allah maɗaukin sarki ya rushe garin har yau kufen garin a jordan yana nan in mutum ya je zai gani malam abubakar mahamudu gumi ya ce ya je haggarin ya ce iyakan garin allah maɗaukin sarki ya fitar da wani teku a wajen bakin kirin duk wanda ya je haka zai gani sannan ya ce wannan ruwan tekun da za a ɗiba a watsa mai ƙarzuwa nan take zai warke suna cikin bala'i amma kuma ruwan ya zama magani ga duk wanda lalura ya kama shi shine Allah ya ce zai nuna masu wannan wa fi anfusihim kuma za a nuna masu ayoyi a kansu bil bala Allah zai rika saukar masu da bala'o'i na girgizan kasa da mamakon iska wanda zai rushe gidajensu ya rushe masana'antunsu asibitoci ya sa mutane su gudun hijira ba kama hannun yaro ambaliyar ruwa manya-manyan iska irin su katrina irin su hurricane da sauran iskoki waɗanda suke juyawa irin na samudawa Allah maɗaukin sarki ce duk zai aiko masu wal amrat Allah zai saukar da ciwuruka iri-iri irin su HIV cututtuka irin na muran tsuntsaye cututtuka irin su diabetes cutan kidney cutan bugun zuciya cutan hawan jini iri-iri Allah maɗaukin sarki zai saukar da su da kuma nau'ukan annoba wanda ba a san iyakansu ba katada ya ce Filafak ya ani wa qa'iwal lawa fil irin bala'o'i na yaƙe-yaƙe da za su ta faruwa a bayan ƙasa ga majalisoshi iri-iri an kakkafa domin zaunar da duniya lafiya amma abin ya gagare su wa fi anfusihim kuma Allah zai saukan makafire ya ce a ranar badar in an takwar abin ga mutanen makka wa qala mujahid wal hasan kalbi fil suka ce bala'in da zai faru dan a nuna ma al'umma ayoyi ma yaftahu min al qura ala muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama wal muslimin shine Allah zai ba musulmi nasara su ci garuruwa da yaƙi birjik wa fi anfusihim fatahu makka ga kawunansu kuma shine Allah zai ba annabi dama ya ci garin maka da yaƙi Allah ce sanurihim ayatuna fil afaq ba ma maka ba duk garuruwan da ke kewaye da maka sai an ce su da yaki jama'ar annabi kun ga wannan abin sai da Allah ya nuna masa habbai annabi ya ci garuruwa da yaki kuma ya je ci maka da yakin annabi ya rasu kun san ya aika da wasiƙo zuwa ga birane da yawa an aika ma makaukis azima misir an aika ma sarki kisra kaisar dukkanin waɗannan sarakuna manya na duniya da wanda kaji labaras labaransu da wanda ba ku ji ba sai da annabi ya aika musu amma ba wanda ya mararci wasiƙan manzon Allah sai sarki na jashi duk sauran sun bijire ne bayan rasuwan manzon Allah sai da sai da na Umar da Uthman suka tura sojoji aka je aka yaki waɗannan ƙasashen baki ɗaya aka karya gwamnatocin aka mai da su asfalas safilin aka koma gwamnatin musulunci ne ke faɗa a cikinsu shine har mawaƙin manzan Allah yake cewa na iban na abdu sun wace tabukawa na iban na abdu waye na abdu shine manzan Allah ba ana cewa Muhammadu bin Abdullahi ba to waye na'ibi sune khalifofi Abubakar da Umar da Usman da Ali to na iban na abdu sun wace ta tabukawa kun san annabi ya je tabuka kafire ne masu karfin bala'i suka shirya sojoji za su zo su nike madina za su nike ta aka rasa yadda za a yi annabi ya shirya ya ce a bi su aka je sai suka shige cikin ganuwan garin suka rufe kuma ganuwa ne wanda bayan da za a mutum ya haura ya shiga garin ballon a ce a shiga garin a yakin kuma annabi ya riga ya hadisi ya ce la ta tamannau liqala aduwi was'alullaha al'afiya kawai goron haduwa da makiya kullum ku roƙi Allah zaman lafiya amma fa'izassun firtun fanfiru duk sanda kafiri ya ce ba za a zauna lafiya ba ku shaƙe kafiri ku noshi hancin mugu ya ji babu daɗi sai annabi a kwana 20 aka kada masa sun ji tsoro a ba su ruwan maɗaci su kurkure da na gyambo annabi ya ce a dagiya cin da sun ji tsoro ba su fito ba to kafinan suna ta shirin yaƙi suna ta shirin yaƙi suna ta shirin yaƙi shine zamanin sayyidina Umar ya tura sojoji aka je aka yaƙe su a yaƙin kadisiya aka yi raga-raga da su aka kafa tutar musulunci a ƙasar aka sa masa sarki musulmi shine ce na abdu sun wace ta bukawa ba su tsaya nan ba sai da suka kashe keke sara a zamanin sayyidina Umar ya tura sojoji ya kasa runduna uku rundunar farko Amurdan dan As ya jagorance da aka ce biyo ta nan runduna ta biyu khalid ibn walid aka ce ka biyo ta nan ita kuma runduna na uku tana zarya ne tsakanin madina da wannan rundunan da wannan suna ɗiban tsofaffin makamansu suna zuwa ana wasuwa suna ba su sababbi su anshi wannan su koma kuma kan hanya jihadi fa ake yi kuma an aika ma waɗancan kafiran kisa nan farisa cewa su shirya gamunan zuwa ba suna ta shirya yaƙi suna ta shirya yaƙi su kuma wannan tafiya suke ba su tsaya ba suka dira a garin lokaci daya suka ji yaƙi ta nan yaƙi ta nan kuma tsarin yaƙin da aka yi sai suka ɗauko irin tsarin da manzan Allah ya nuna musu da aka zo sai a kasarun kowane ɓangare sai suka kasa dunin yaƙi gida biyar da safe runduna na farko za ta shiga a fara fada da ita za su yi awa biyu ana fafatawa suna cikin yaƙi runduna na uku za su shigo runduna na biyu za ta shigo suna shigowa waɗannan kuma su zuke jikinsu za su koma sansani suna hutawa a ce an fara takwas tara goma runduna na farko ta koma na biyu ta shigo sha ɗaya sha biyu runduna na uku za ta zo na biyu za ta koma ƙarfe ɗaya ƙarfe biyu runduna na hudu za ta zo kafin ki ce kwabo runduna na biyar na zuwa sai dai su gama tattake su kawai shi yasa mai hankali bi yadda a yaƙi a ƙasan da yake sai dai a yi a ƙasan waɗancan domin in aka yi a ƙasan ka wane ne dai zai asara shi zai yi ina fatan mun gano wannan da kyau a lokaci kaɗan aka karya farisa dama duk duniya ka farisawa ke tsoro da rumawa to sahabbai sun karya waɗannan ina fatan mun gano wannan da kyau to shi ne ce wafi amfusikon hatta ya tabayyana lahum annahu alhaq ana nan sai an bayyana masa alqur'ani gaskiya ne yani dinul islam sai sun tabbata sun tabbatar da cewa addinin musulunci gaskiya ne wakila alqur'an ya tabayyana lahum annahu min indillah har sai ya bayyana ƙarar alkur'ani ya yi magana da harshen da za su ji su fahimta su tabbatar da cewa littafi ne tabbatacce daga wajen Allah waƙila aka ce muhammadun sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tabayyana lahum annahu mu'ayyadun min fi'ilillahi ta'ala al'amarin annabi sai ya zo ya bayyana makafire karara cewa shi fa Allah maɗaukin sarki ne ke karfafan shi wa qala ta'ubun abun zaidin fil afaq yani a as-sama'i wal ardi mina shamsu shams wal qamar wan nujumi wan nabat wal ashjar wal Allah maɗaukin sarki zai nuna ma duniya cewa musulunci ne gaskiya alkur'ani gaskiya ne annabi ya zo da shirya ta yadda za a nuna masu ayoyi a sama rana da wata da taurari da tsirrai da itatuwa da ƙorame da za a ta gano abubuwan tarihi abubuwan ban mamaki da hikimomi masu ɗimbin yawa a cikinsu wafi an fusihi min latifi san'ihi wa badi'il hikima allah maɗaukin sarki zai nuna mutane hikima da yadda allah ya ƙware hatta ga ɗan adam ma sai an tabbatar da Allah shine daidai hatta ya tabayyana lahum annahul alhaq sai al'amar ya bayyana musu cewa al'amarin Allah gaskiya ne ku ji inda alqur'ani ya zo bayanin yanda yake daukan ciki da yanda yake renin ciki tsaf a yanzu masu ilimin kimiyya dan zamanin annabi da ya wannan magana ba su isa su ce mm ba su ce mm ba don abin ya fi karfin su dole suka sallama ma wannan amma a yanzu 'ya'yansu da jikokinsu da suke binciken kimiyya sai suka tabbatar da abin da alkur'ani ya faɗi gaskiya ne wa fi anfusihim alkur'ani ya ce nono yana fita ne min baini damin wa farafin tsakanin jini da tukantin bi labanan halisan sa'iran lisharibin wani nono ne gare gare a kallon nono mana sai an gaya maki gare yake kin taba ganin alaman jini a jikin shi kin taba jin warin takantin bi Allah ya ce an sa jini da takantin bi a matsayin filter da zai filter nono labanan khalisan sa'igar lisharibin Sani na gamsar da mai sha kafiran da suka rayu zamanin manzon Allah ba su isa su gano wannan ba sun ji sun gani amma sun sallama amma 'ya'yansu da jikokinsu a yau da suka binciken kimiyya sai suka gano dole suka sara ma alkur'ani haka alkur'ani bayani game da ƙudan zuma da duk abin da kudan zuma ya kunsa ya ce ya kuruji min butuniha yana fitowa daga cikin kudan zuwa sharaban wani abin sha ne muktalifan alwanuhu wani gan shi baki wani gan shi ja wani gan shi fari amma fihi shifa'un linnas akwai waraka ga mutane wani binciken kimiyyar ma yanzu ya ƙara tabbatar da abin da manzon Allah ya faɗi cikin alkur'ani in aka ce za a fitar maki da abubuwa na kimiyyar da ke cikin alkur'ani wallah da ke sha mamaki mun gano wannan da kyau ko hatta annabi da ya zo bayani gane da ya ake samun ɗa mutum ya zama namiji ko ya zama mace ko abin da ya kama da haka wannan ma a zamanin da annabi ya faɗi wannan kafiran da suka rayu a zamanin shi iliminsu da su da hangen nesansu da bincikensu ya fi ƙarfinsu amma 'ya'yansu da jikokinsu a yau a bisa ilimin kimiyya sun gano annabi gaskiya faɗi tambaya ne ma fa aka zo aka yi manzan Allah yau da annabi laboratory ya shiga me ake tunanin zai fitar kenan wata ce ta ta ce ya rasu lalla in mutum mace ta mafarki na saduwa ta gama ni ta wanka kaza za ta wanka wane ne wane ne sai matan annabi ummu salama tana zaune sai ka amma dai abin kunya ishe ki shin mace ma tana irin wannan abubuwan kaza kaza kaza kaza ai tana faɗin wannan magana sai manzon Allah ce ke bari kai canki in mace ba ta da mani fa min aina ya kuna shaba ta yaya ake samun kamanceceniya ɗaya kama da uwan ko ya kama da uban to sai annabi ya zage masu bayani a kimiyyance ya ce idan aka sadu tsakanin mace da namiji in namiji ya riga fitar da maniyi to namiji za a haifa in mace ta riga fitar da maniyi mace za a haifa in maniyin namiji ya fi na mace yawa namiji za a haifa mai kama da uban shi in na mace ya riga ya fi yawa sai a haifin mace mai kama da uwarta inda namiji ya riga ta fitar da maniyi amma na ta fi yawa sai a haifin namiji mai kama da uwar shi in anan da ta riga shi fitarwa na shi yawa sai a yafi mace mai kama da ubanta in kuma ya zama keke da keke Allah madaukin sarki shi ya san inda za a yi sai ga gashi ne ya dauko uban shi tsaf amma kafan uwan <laughs> kwa bi can cikin dangi a ji a nemo wani kakan shi can mai wata kafa ta yi wani haka Allah madaukin sarki ya mashi ina ruwa Allah ya zamanin maza Allah taba ɗaukar 'yan kallo wani balarabi ya auri wata balarabi ya balare ka balarabi harare hmm. ga sunan Allah ne ya san bayan da suke kawai da ta tashi haihuwa sai ta haifu wani yaro malar kamar niƙabi <laughs> baƙin sitik a'a a Allah bai tsaya ba sai rungume yaro sai wajen manzan Allah ya ce duba abin ta haifa kuma ce shi sam yana shirye-shirye ce ina ba dan shi ba sam wallahi bai yadda ba ya uwar shi da uban shi laraba uwarta da ubanta laraba ita ba larabe ni ba larabe ta yafi man bakin da a Allah ya kiyaye shi mu ki? an dade ana kin mu kun bayyance nan da yake to annabi sai ya nutsu sai ce kana da raƙuma yace yana da su ya suke yace jajaye ne ba wani kala cike ce eh akwai bakake yace a ah, to ya ke ja da ja su barbaru juna kuma a haifi baki ya ce ba mamaki kakansu na cancan an samu wani baki ne ce a irka ne ja shi ya ce sai ce la'allahu ba mamaki dan nan naka na ho irk kila kakanka na da cancan kila an taɓa samun wani bakin bawa kakanka an aura mai wata farar baiwa shine sai aka yafi kakanninku sai ko koma farare to ana nan ana nan shi ne sai aka yi maku wafi an ku sai aka ɗauko wani kakanka na can can yanzu za ki iya zama baka irin kamar tarin mota mijinki bakin irin kamar bayan tukunya kaga dai an haɗu ko baki da baki ko kuna sa ran ku haifo da bakin kirin ku lalai sai ta dauko sai ta haifo ɗan da da ya haske a rasa yadda za a yi a ce anya a ba wani anya na za a ho'yar ƙila ba maki can cikin kakanninta ko kakanninka akwai wani farin bafulatin shi ne wafi amfusihim har a cikin kawunansu ma Allah dimmin zan Allah ya waɗannan bayanan kun ga hatta jini hada da ke fita sai da manzan Allah ya magana kan shi ya ce rakabatun mina shetan, binciken kimiyya ya tabbatar da wannan Allah ya sa mu dace sai ce awalan yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in qadir duk waɗannan bayanan da aka bayyana wa mutane ba san Allah mai iko bane bai sai gamsar da su ikon Allah ba qala muqatil awalan yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahidin Allah madaukin sarki yana sa ido akan komi la yughiba anhu shay'un ba abin da yake buya ga Allah su ba san Allah na wannan ba sun dauka Allah ya bar abu karazu bane komai ta tafiya a hayaniya jama'a duk wanda ya karanta alkur'ani ya fahimci alkur'ani zai zama mai kafa kafa da sa ido Allah madaukin sarki ya sa mu dace aya ta karshe sai Allah ya ce ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim hmm. ala innahu bikulli shay'in muhit Allah ce ala ku saurara innahum fi miryatin min rabbihim su kafire suna da shakka suna da tambaba ba su da yaƙini da natsuwa da aminci dangane da haɗuwa da ubangijinsu fi shakkin min alba'athi sun kasance suna da shakka dangane tashin alkiyama ala Allah ji ku saurara innahu bi kulli shay'in muhit Allah madaukin sarki ya kewaye da sanin komi a hata bi kulli shay'in ilma ilimin Allah madaukin sarki ya kewaye komi Allah ya san kowa da kuma komin shi jama mun gano wannan da kyau ku to karki sake ki tunanin wai Allah bai san wani abu naki ba abin da kike tintintini kike boyewa a cikin zuciyanki ko abin da kike aikata kike sassakewa kar wani ko wasu su ji su gani wallahi ki ji tsoron Allah ki bayyana gaskiya sai Allah ce yana tare da ki wannan aya ita ce ta 54 kuma ta ƙarshe a cikin suratul fussilat muna roƙon Allah madaukin sarki abinda muka karanta ya zama daidai Allah ka sa mu tarayya mu duka cikin ladan iznan da ke cikin waɗannan ayoyi Allah ka taimake mu mu ɗauka mu faɗa ku aiki dan mu ci moriyansu duniya da lahira ya Allah yadda ka nuna mana farkon tafsirin wannan sura lafiya Allah ka nuna mana farko da ƙarshen tafsirin sauran surori da ke cin alkur'ani lafiya ka ba mu ikon kiyayewa mu samu mu amfana in Allah madaukin sarki ya kai mu tafsiri na gaba za mu tashi tafsirin suratu shura ita wannan suratu shura za a mata shimfiɗa da sharan fage da kowa a nan wajen sai ya ji akwai matsalolin da yake ciki a rayuwanci da addinance abin da ya shigar da shi cikin wannan matsalar shine jahiltan abin da wannan surin ke karantarwa Allah madaukin sarki ya sa hannu cikin abin da za mu karanta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum to kansu haka